Wa alaikum ummi kai me ya faru kuma yanzu fa na dawo daga wajen ki ba. Maganin sauro fa na kama dazun da na zauna na ji sauro ya cije ni. Kai maganin sauro ina da shantos fa. Ah, ai ban ga ka fesa ba da ka fesa ai. Kai inna lillahi ummi ni ban san me zan ci dazu fa na dawo daga wajen ki ta fa yanzu kai goma da shi zaki cikin kawo maganin sauro. Babanmu ne ya siyo leda ɗaya na ɓallo ma ɗaya. Kika ɓallo min ɗaya. Wayyo Allah da izinin shi kika ɓallo? Ki daina ɗaukan abu ba a sani ba kin ji ba kyau wallahi. To ai abun babanmu ne. Eh haka ne kuma dan Allah dan annabi ki je da maganin sauran ki tafi kin ga dare yayi wajen ƙarfe goma. Sun gama ƴan ƙwallon ne? Ke tun da suka gama. Ummi ki daina ki dinga jin magana dan ke Allah kin ji? dan Allah ba na son kina irin wannan tsalla-tsallan ki je gida yanzu dare yayi ni tsoron hanyar nan nake ji eh tsoron hanyar ke ji kuma kika fito kai yanzu kuma a gamin gitta da ke karfe goman dare ummi ba kya tunanin za a yi zargin wani abu to wai ni ina ruwa na ne yau fa na sa takalmi yeah <laughs> masha Allah ummi an fara girma an fara zama yan mata yau kin sa takalmi to haka ake so ai ki dinga sa a'a ki ya za a ga mu mun jera mun wuce kin san su babu liman sai a hankali to ai sun ga shigowa nan ai eh? ba tare muka shigo ba suna kofa gida suka ga shigowa ki ummi kin kashe ni karfe goma da na su babu liman sun ganki na shigowa to ka rasa ni dan na shiga uku inna lillahi na shiga uku wayyo Allah na ummi yanzu babu liman sun ganki karfe goma da kake na shigowa nan ke ba ki gudun abin magana ne ina ga wallahi na aje bulala a ɗakin nan ummi ki je gida dare yayi ummi ki rufa mu asiri ki je gida dare yayi kin ji ina da shantos ummi zo kawo wato in kunna kin ji yawa to dan yi murmushi bana son gai yawa to sai da safo ummi <sighs> kai kwalla